وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi ya bude godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala ubangijin talakai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafara da gare shi muna neman ya tsare mu daga sharri da laifukan kawukan mu da munanan yan uwana wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya sai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya shirya da shi mun gode masa ya farin mana ni'imomi masu tarin yawa da ba za su irgu ba ya aiko mana wata fitila mai haske mai kwaljini shine muhammad na abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya allah muna shaidawa cewa muna son annabi allah muna shaida maka ya ubangiji ka tashe mu a cikin masu ƙaunar manzon allah da gaskiya ya ubangiji muna shaida maka cewa mun fi son manzon allah sama da iyayenmu mun fi son manzon Allah sama da 'ya'yanmu mun fi son manzon Allah sama da dukiyarmu mun fi son manzon Allah sama da duniya da ke da yadda ya Allah muna shaida maka muna barranta muna barranta muna barranta dangane da abinda wannan zindiki ya aikata a wannan gari na Kano na cin mutuncin annabi da sifanta shi da sifofi marasa daɗin ji da danganta ƙarya ga malaman musulunci bai kyale annabin kaɗai ba sai da ya haɗa da sahabbansa ya zage su iya zagi wanda a tarihi kunnanmu mu bai taɓa ji baƙin mutum bawushi ya buɗe baki ya cin mutunci ga waɗannan manyan bayan Allah irin yadda wannan bawa na yi ba ubangiji ga ka gashi idan mai tuba ne ka azurta shi ya bayyana tubansa duniya ta ji tuban gaskiya ba na munafurci ba idan kuma ba mai tuwa bane ya Allah ka tsare mu da sharrin sa da shi da masu taimaka masa da waɗanda suke goyon bayan sa a fili ko a goyo ya ubangiji muna shaida babu mota da cancanta da dacewa sai kai kadai kuma annabinka shine manzanka shi ka yadda da shi shi ka turo mana mun yadda da shi mun yi imani da shi sannan kuma mun karɓi saƙon da ya zo mana shi ya ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi da sahabbansa masu kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama da tabi'ai da sauran bayan haka ya koyan uwana musulmi yana daga cikin hakkin dukkan musulmi mai kishi akan addininsa mai kishi akan imaninsa mai son annabi sallallahu alaihi wasallama so na gaskiya ya bayyana farin cikinsa da godiyar Allah tasa dangane da wannan fatahi dangane da wannan buɗi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana a wannan gari na kano na murkushe ƙarya da binne ta arami da bayyana gaskiya ya yi wa allah godiya da ya taimaki gaskiya ya yi wa allah godiya da ya taimaki alƙur'ani da sunna dole ne mutum musulmi mai aƙida ya gode wa Allah Ta baraka wa ta'ala hakikanin gode masa dangane da wannan nasara wannan idi da ubangiji ya haɗa mana a wannan shekara idi guda biyu idin bunna ƙarya idin bunna ɓata idin bunna munafurci idin bunne zagin bayan Allah na ƙwarai da kuma idi na musulunci da muka yanka raguna da dabbobi da neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala alama ce ta imani idan Allah tabaraka ta'ala ya taimaki musulunci ya taimaki musulmai ya taimaki sunna duk mai imani ba munafiki ba ya nuna farin cikinsa da godiya wa Allah akan wannan nasara da addinin Allah ya samu a duniya gaba ɗaya. dan duk wani mai kira akan abdulal mai kira a kan bata a duniya gaba ke daya matukar wannan sako ya kai gare shi to babu shi babu bacci babu kwanciyar hankali amma wannan aiki ne na Allah ba abun da ba a ta faɗa mana ba a ƙasar nan an gaya mana maganganu na rashin kirki kuma ana tunanin cewa za a zo a zauna za a kunyata sunna za a kunyata gaskiya Allah ya yi alkawari la banna ana wa rusuli sai na yi rinjaye da ni da manzanni na dama aikin Allah ne dama addinin Allah aka taba kuma shine mai kare addinin sa wa inna jundana lahumul ghalibuna Allah ya ce lalle rundunar mu ai su ne masu yabin jayi a cikin dukkan abin da suka sa a gaba so wajibi ne musulmi ku nuna farin cikin ku akan intisar nasara da Allah ya ba musulunci kuma ku ci gaba da yin addu'a kada Allah ya ba wa makaryata dama su murkushe gaskiya Allah kada ka nuna mana wannan a rayuwar mu Allah ka ci gaba da taimakon gaskiya ku gode wa Allah da ya kubutar da wata al'umma da yawa da aka ja ta akan bata ku gode wa Allah da ya kubutar da matasa da yawa da aka rufe su da san annabi aka ɗora su akan zagin annabin kuma da zagin almajiran annabi da cin mutuncin bayan Allah kuma kamar yadda gashi nan da sautin su suna faɗa a rubutun su suna faɗa da hotunan su suna faɗa sun bayyana sunan nakinsu barranta su ga wannan tafiya cewa daman sun yi ta ne sun ɗauka annabin ake so da su ku gode wa Allah da ya nuna muku hali irin na 'yan bid'a hali da ƙarya irin ta ɗan bid'a ku yi wa Allah godiya akan wannan idan kun yi wa Allah godiya Allah zai daɗa ƙara mu wannan yake nuna cewa nahnu ala yaqinin min dinina muna kan yaqini wallahi tallahi akan addinin mu ko gezo ko da sukan tsaya ba wani malami na sunna da yake tafiya akan sunna ya taba mafarki ko tunanin cewa wai gaskiya za su samu matsala wallahi babu wannan mu fatan mu mabiya su fahimta mabiya su gane to dole ne yan uwa musulmi mu yi Allah godiya akan wannan dangane da kariya da ya bawa annabinsa kariya da ya bawa littattafan musulunci dinnan manya-manyan sun ce su yake kira mutumin ne na cewa magareta ne number one ɗinmu gaba ɗaya target ɗinmu na ƙarshe littafan da muke kafa hujja da su mu ce Allah ya ce annabi ya ce shi ya ɗauka su ya ɗauka yake rugurguje su yake zagin ma'abuta su yana nuna cewa babu aminci a ciki kenan za a wayi gari nan gaba sahabi ya zo ya ce annabi ya ce kaza wani yaro kira shi ya zage shi ya ƙarya ne so suke su juya addini su mai da shi a bisa ra'ayi a bisa yadda suke so So wajibi ne mu yi Allah godiya akan wannan babban ni'ima duk da cewa bayan wannan tife da aka yi an samu matsaloli da suke ta biyo baya Allah ya yi ta bayyana wasu munafukai da za a boye suke ba mu gane su ba sai su suke bayyana a hankali a hankali kuma ku ta addu'a duk wani wanda yake da wani hikibi yake da wani kulli akan wannan musulunci akan wannan aqida Allah ka bayyana mana shi ko da ta fitowa yayi bayani a kafafen yada labarai yana bayanin ra'ayinsa da fahimtarsa kamar yadda a ƙarshen hudu nan za mu yi bayani dangane da wasu da suka fito suna fara wasu maganganu bayan cin mutuncin annabi da aka yi bayan hukunci da aka fara ɗauka don ba a ɗau hukunci ba tukuna duk wanda ya zagi annabi duk wanda ya ci mutuncin annabi duk wanda ya ɓata darajar annabi hukuncinsa kisa haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka faɗa haka yake a cikin littafin musulunci to amma abun mamaki an samu wasu da sunan malanta na addini da sunan jagorori ne a cikin al'umma da sunan watakila wasu manya ne amma manyan banza waɗanda ba su da mutuncin da za su yi kare kansu balanta su kare annabinsu abun mamaki yadda duniya take farin ciki da godiya ana tabgo mana waya duk inda ƙasar hausa take musulmi suna tabgo waya suna murna allah ya taimaki gaskiya amma sai ga mutum ya fito gidan talabijin ko ya fito ya je ɗakinsa ya ɗauki waya ya ɗauka yana yaɗa mutane wasu maganganu waɗanda ba su da kyau ƙwarai da gaske amma babu mamaki yan uwana mutane da yawa sukan saka rigar san annabi amma wallahi zagin annabin suke suna saka rigar kaunar manzon Allah don su ja bayan Allah masu islafi amma kuma ba annabin suke so ba a'a wasu mutane suke fifitawa sama da annabi. ya da bi hubbin nabi suna ainihin saka rigar son annabi suna nuna mutane su masoya manzon Allah ne amma yayin da aka taba annabi billahi alazim ina ga maka shiru suke yi labas ba ta iya fitowa ta ba annabin kariya sai dai su fito su yi bita da kulli su rinka fassara dangane da abin da aka yi na taimakon gaskiya ba wani musulmin da yake da wani ra'ayi shakki ko yake da wani ra'ayi ko na siyasa ko ra'ayi na wani ba a'a babban burinmu shine a taimaki addini in muka bari muna raye ba mu mutu ba aka murkushe wannan da'awa aka murkushe gaskiya to ina za mu ce me za mu ce wa 'ya'yanmu da jikokinmu da za su biyo bayanmu ai da mu haka rayuwa take ba mamaki dole ne idan wani abu ya faru sai Allah ya tona asirin wasu sun bayyana yanzu wasu na nan suna kukan zuci wasu na nan ana ta kulle-kulle ya za a cire mutumin nan ya za a yi masa kaza da cikin gida da waje wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna yin makirci kuma Allah yana mayar musu Allah shine mafi alkhairi mai mai da martani ga duk wani makiri على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز الله يا هي الخوري shi zai taimaki gaskiya kada wani ya taba tunanin cewa wannan gaskiyar ta malam wani ne ko ta kungiya wani su wani ne wallahi kayan Allah ne shi yayi alƙawari shi zai taimaki gaskiya ko muna raye ko ba mu raye abinda ake da bukata masu da'awa daga Allah a cikin tafiyar su su bar wa Allah aiki shi kuma shine mai yin aiki ya Allah ka dada kunyata mana duk wani mutumin banza da wanda ya fito fili da wanda yake boye ya ubangiji ya ko yan uwana musulmi wannan annabi da muke bada kariya a kansa babu mamaki za gamu da ciwo za gamu da suka zamu gamu da zagi za mu gamu da makirci ba mamaki mu rasa rayukanmu akan kare annabar nan ba mamaki mu rasa ainihin wato abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu dangane da kare wannan da'awa to dama haka rayuwa cikin a maya ta kare annabawa nawa aka yanka nawa aka sa a rana ɗaya sai da aka yanka annabi saba'in aka yanka shi da wuta mufa an taɓa mayarin kama an taɓa ma kaza an taɓa ma kaza so yanzu aka fara yin maya. duk wanda yake jin yana dauke da karya zai zo ya halakar da mutane to mu kuma za mu iya kokarin mu yi mutane bayanin gaskiya kuma mu tsamo mutane da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya madaukakin sarki shi ya turo wannan annabi kuma ya san cewa daga gare shi yake mu ma muna da yaƙinin annabi Muhammadu nan daga Allah ke shi sa muka bada rayuwar mu gaba daya da komai da muka mallaka don kare wannan annabi so dole ne Allah ya sifanta shi da sifofi masu ɗaukaka shi yasa duk mai imani da ya ji an taɓa annabi da wani abu sai ya kasa bacci sai hankalinsa sai tashi sai ya tsorata sai ya firgita sai ya shiga wayo Allah ya shiga uku duk mai imani kuma yana da sifofi masha Allah tabaraka Allah Allah ya girmama shi bai taɓa girmama wani adam ba irinsa shi yasa Allah ya ce mun turo ka mai bushara mun turo ka mai gargaɗi mun turo ka mai kira mun turo ka ka zama fitila mai haskaka al'umma Allah tabaraka ta'ala ya ce hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku yi koyi da wannan annabi saboda bai da bai da wanda yake sa'an tsane a wajen kyakkyawan ɗabi'a ba wanda yake ya fi shi wajen kyakkyawan ɗabi'a duk wani abu na mutunci na kyau Allah ya ba wannan annabi shi yasa taba shi zungurinsa ko yaya to taba rayuwarka ne kuma taba al'umma ne kuma taba addini ne gaba baki daya dole ne kuma duk wani mumini mai son Allah mai aƙida ta ƙwarai ya sanya manzon Allah shi shine abun koyinsa sallallahu alaihi wasallam shine abun wato wato wato sawa a gaba a kwafa alaihi salatu wassalam shine al-imam al-azam shine al-uswatu al-hasanatu abin koyi a cikin ibada abin koyi a cikin mu'amala abin koyi a cikin ainihin wato komai da ta sani malamai sun ba da labari duk da girmama shi da Allah ya yi amma bai yi wasa ba wajen ibada Shi ne mai yawan yin azumi na nafila ya sha ruwa ya yi azumi kana ya sumu yawman wa yuftiru yawma ya yi bacci da daddare ya kuma tashi ya ta sallah kullum annabi sai ya yake yawan laili duk sati kuma annabi yana da azumin mukan da yake yi alaihi salatu wassalam Allah ya girmama shi da tsoronsa kamar yadda ya zama abun koyi wajen haƙuri Allah ya jarrabe shi a matsayinsa na annabi wanda duk mutumin da yake abin kirki yana son ya samu waɗanda za su gaje shi akan abin kirkin Allah ya haɗa masa ‘ya'ya amma dukkan su guda bakwai ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi sallama. Allah ya ɗauki ransu gaba ki ɗaya maza guda uku mata guda hudu su ne Allah ya bashi maza uku mata hudu ukunsu suka mutu suna ƙananan yara mata daga cikin 'ya'yansa sun mura su ne a rayuwarsa ba wacce aka ba ta nisan kwana ta ga mutuwar annabi in ba na fatima ba dukkan 'ya'yansa gaba ɗaya sai allah ya bar masa ɗaya yarsa na na fatima ita ma wata shida aka ba ta bayan baban ta ya tafi suka tafi ba wanda ya bari a baya zauna a kujerarsa sai wani wanda ba ɗansa ba ka duba suna ta ubangiji don a nuna maka haƙuri da zai so ai kai ma da za ka so a ce ga wannan san annabi wataƙila kuma akwai hikimomi na ubangiji ta baraka ta'ala ba mamaki shi ɗansa in an bashi a mai da shi ya zama annabi daga baya sai Allah ya ɗauke shi kuma annabi ya haƙuri manzo Allah abin koyi ne wajen mu'amala da makota ya faɗa wa mutane ya faɗa sahabbai cewa jibrilu bai daina bai guce ba yana mun wasiya akan makoci na a kula da makoci a kula da makoci hatta zanantu annahu sayuwallidu har sai da nazarci cewa zai sa makoci ya gaji makoci wai saboda tsabar muhimmancin makoci ana tunanin kamar makoci ya shiga da ka ku kyautata makocinku makotanku dan wannan imani ne shine musulunci kamar yadda manzo Allah ya karantar da mu hadisin Imam Bukhari manzon Allah ne abun koyi ne wajen mu'amala ya shiga kasuwa mana ya siya kuma ya siyar ya kasa kaya an taya ya ce albarka an siya ya siyar ya ɗauki kayan kasuwanci na Nana Khadija ya je ƙasar Sham ya kasa an yi ciniki ya yi littafi ya kawo wa mai kaya kuɗinta ta kuma sallame shi ya kora dabbobi ya shiga daji a makka ya yi kiwo ya zo an biya shi duk bayan sati ko duk bayan kaza Ya ce kuntu ar'al ghanama li ahli makkah ala sarari na kasance ina kiwon tumaki wa mutanen makka suna bani wani tamani na kuɗi dan ya nuna maka rayuwa rayuwa ta buƙaci haƙuri rayuwa ta buƙaci kaiwa zuciya nesa Allah yakan iya jarrabanka kana da wani matsayi kuma ya kai ka wani matsayin da kana ga kamar ka fi karfinsa duka wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yi. an ba da labari cewa shi mai sauƙi ne idan zai sai kaya kuma mai sauƙi ne shi idan yana sai da kaya sam'an idza ba'a sam'an idza ishtara sam'an idza iqtada mai sauƙin biyan bashi mai sauƙin karɓan bashi mu'amalarsa suna da kyau kware da gaske idan ka bashi bashi idan ya zo ya dawo maka da bashi kuma sai ya kyautata maka bayan ka bashi bashi bayan ya dawo maka da bashi ya biya ka to sai kuma ya maka wani abu na kyautatawa saboda me dan ya nuna maka ya ji daɗin abin da kai masa ba mutum ne da kuke rabuwa da shi wajen cin bashi da wayo Allah na shiga uku da zage-zage ba kamar yadda yau muke yin, in mutum ya ci bashin ka to shikenan sai dai abin da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har addu'a yake ga wanda ya ci bashi barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya maka albarka a dukiyarka da ka bani bashi Allah ya maka albarka akan iyalinka ina ma da al'umma annabi za ta dauki wannan sunna in ka je ka karbi bashin buhun shinkafa ka dawo da kuɗin sai ka yi addu'a ma wanda ya baka in ka karbi bashin kuɗi a kasuwa ka sayar da kaya ka dawo da shi ka yi addu'a kuma ma ka yi alheri dan gobe a ji daɗin baka ina ma da musulmi suna wannan da mun ji daɗi da an rage talauci da masu hali sun yi ta biya sun yi ta ba da baki to wannan shine sunna ya ahla sunna aiki da abin da annabi ya zo da shi a cikin kome ba sai da gemu kadai ba da yawan sallar dare ba da yawan azumin nafila ba a cikin mu'amala sai ka koyi yaya annabi ya koya mutane mu'amala to kai ma sai ka rinka yin irin wannan mu'amala idan an zo magana ainihin wato tawazu'u da kankan da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutum ne mutawabi'i jiddan bal huwa sayyidul mutawabi'ina shine shugaban masu tawabi'u duk duka gabaki daya yarinya karama a cikin garin Madina kamar da Imam Bukhari ya rawaito yarinya sai ta rike hannunsa idan ya fito sai ta ce raka da unguwa san su suke yara runguma su suke saboda yana da mu'amala mai kyau da yara ba rajul mai Abuji ba ba mutum ne mai na fuska ba ba wanda ba shi da tausayi ne ko bai da rahama ba sai ta riƙe hannunsa ta yi ta jansa sai ta je inda za ta je ta sake shi shi kenan sai tafiyarta ya tafiyarsa shi ma ita ma ce tafiyarta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zama cikin sahabbansa wani lokacin in ka zo ba za ka gane shi ba wallahi saboda tawazu'unsa alaihi salatu wa salam yana cin abinci da shi da sahabbansa alaihi salatu wa salam yana zuwa gaida mara lafiya alaihi salatu wassalam yana zuwa jana'izar talaka alaihi salatu wassalam yana zuwa ya ci bashi a wajen talaka ko a wajen mai hali alaihi salatu wassalam kai har wajen wanda ba musulmi ba in ya buƙaci abu yakan je nemi taimako na bashi ya tabbata hadisi rasuwar su ribar duniya sai da aka tarar da akwai bashi na jingina kwanan abinci kwano talatin da annabi ya je karɓa ya ba da jinginar ainihin wato kayansa na yaƙi silkensa na yaƙi saboda babu abinci a gidansa ya je ya ba da wannan jingina ya karɓo abin da zai ciyar da iyalinsa don ya kare mutuncinsa alaihi salatu wassalam imam al-bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al-adab mufrad annabi ya je ya karɓi bashi a wajen wani bayakuli suka rubuta ajali yaushe za a dawo da wannan bashi ranar kaza wata kaza lokaci kaza ya karɓi wannan kuɗi ya biya buƙatarsa ya taimaki wani da wannan kuɗi sai ba yahudan nan ya sake dawowa kafin lokacin biyan bashin nan yayi yace a biya shi kudin sa zo ya tarar da shi a cikin gatansa ya faɗa masa maganganu alhali ya rufa masa asiri shi annabi bai yi bayani yaya aka yi ba subhanallah shi kuma ya zo. ya tafi da maganganu akan annabi sabai suka tashi za su bubbuge shi yace a da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi duk wanda ya baka wani hakki kake da yake da hakkinsa a kanta to shi kenan ai ya samu dama ya gaya maka duk magana da zai gaya maka ku kyale shi kudin su na karɓa haka ya tashi ta buge buge yace yace a taimaka masa ya samu ya je ya ba wa nan bai kudi yace amma mun yi alƙawari da kai sai lokaci kaza yace na fasa haka annabi ya biya shi yunwa ta kan fito da shi daga gidansa ya fito ya je ya nemi gidan wani sahabi ya ce ba na jin wato ina jin yunwa ina buƙatar abinci wata rana ya fito yunwa ta fudda shi abubakar ma ya fito yunwa ta fito da shi umar ma ya fito ina za ka je yin yunwa suka ce to yanzu ya za a ce mu je gidan wani cikin sahabbai suka kai mai ziyara suna zuwa ya ce yau a duniya ba wanda ya baki iri na, manyan baki a duniya ba wanda ya baki iri na. ya tsallaka bayan gida ya samu dabba mai kitse mai nama ya ɗauko ta ya yanka ya ce matarsa ta kama masa suka babbake ta aka gasa aka kawo wasu annabi suka ci naman nan ko shi daga ƙarshe annabi ce sun mala nusalu an hana yau mai tsayama ya ce sannan kuma ina shaida muku ya abubakar da umar sai an tambaye mu akan wannan ni'ima ranar tashin alƙiyama wato yanzu za a ta maka bayani akan halin annabi da mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sai ka kai dare tarihi ya tabbatar ba a taɓa samun wani ɗan adam da yake da daraja yake da matsayi ya samu ɗaukaka yake da manzila aliya matsayi madaukaki irin annabi sallallahu alaihi wasallam akmal mu'minina imana shefa kowa imani ahsanuhum akhlaqa shefa kowa kyakkyawan ɗabi'a an tambaye shi menene yake gaggawan shigar da mutane aljanna yace kyakkyawan ɗabi'a inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa zaɓaɓɓu a cikin ku sune waɗanda suka fi kowa kyakkyawan ɗabi'a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da tsoron Allah ba sai an yi bayani ba ya fi kowa tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa karamci sallallahu alaihi wa sallama ba a taba zuwa aka ce ya bare ce bare bayar ba ko yana da shi ko bai da shi mala in dai an ce ya bayar in yana da shi zai dauko ya bayar idan babu kuma zai yi shiru in kai zai da magana ce zauna bai iya buɗe baki ya ce ba zan bayar ba wani mawaƙi ya ce laular ta shahudu lakanar la'uhu na'am da ba dan faɗin tahiya ta ashadu an la ilaha illallah ta tahiya ba to da ladin annabi gaba ɗaya a tarihi a duniya na amshi wani ya zo ya ce ya bashi ya bashi ya bashi wani ya zo ka fara ta kama shi zai ciyar da mutum sittin abinci annabi ya ce aje a ciyar da mutane sittin. yace wallahi ba da shi ba ka da shi yace ba da shi yace to zauna ya zauna sai gashi an kawo sadaka ta dabino sai annabi yace ina wannan mutumin yace gani kowa ba a bashi ba sai dauka yace je ka kai kafarar da ake binka na ciyar da mutum sittin sai ce ya manzon Allah a wazan bawa a Madina akwai talaka irina yace ai mu ne maciya sadaka in an da koma mu ake bawa Ya ce zan je in ciyar da iyali na dai annabi ya fashe da dariya yace je ka malam an gama kafara fa kafara ta kare haka yake da kyauta hadisi ya zo sahihi aka ce kana ajwadan nas shi yafi kowa kyauta kyauta ya bayar ya bayar ya bayar wa kana ajwada ma ya kunu fi ramadan mafi kyautar annabi tana bayyana ne a watan ramadan so mai koyi da shi don waɗannan ainihin wato ɗabi'u nasa ɗabi'u ne wato masu kyau a musulunci jabir bin abdullahi ya ce ba a taba tambayar annabi wani abu ba ya ce ya baya sai dai in ba shi da shi sai dai ya shiru annabi sallallahu alaihi wa sallama ga haƙuri ga afuwa ga jaranta ga wadatar zuci ga tsabar adalci an ruwaito mu'amala da yake da ita da yara abin yana ba da mamaki har ruwa yake ɗiba a bakinsa ya zuba ya ga yaro ya fesa masa yaro yana kan wasa da ruwa an kun lura to yakan yi wa yara akwai yara sahabi da yake cewa yace ina yaro ƙarami ina tuno kuntu aqilu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi ko ala wajhi yace ina rike fesa ruwan da annabi yake mai ina yaro karami sai yanzu ya mun wasa ya ɗebi ruwa a baki fesa mu sai tsura da gudu akwai yaro da yake yake da tsuntsu yana wasa da tsuntsu a ba umai yana tsuntsu yana wasa da tsuntsu wata rana annabi ya ganshi babu tsuntsu yazo yana masu wasa ce ya aba umayr ma fa'ala nughayr ya aba umayr ina dan tsuntsunka wato abin zai baka mamaki kwarai da gaske duba jikokin sa Hassan da Hussein idan ya zo sallah doki sukuta sukuta suke a bayan annabi Allahu akbar su danne masa wuya su hau gadon bayansa yana sujjada idan ya tashi ba zai jefar da su ba sai ya yunkura a hankali ya rike daya ya goye daya yana cikin sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kutuba juma'a ya hango jikokin nan na Hassan da Husaini wani yana zuwa ya sauka daga kan mambari ya ɗauko shi ya rike shi saboda son yara saboda ƙaunar yara yana yi wa yara sallama idan ya zo ba duk inda zai wuce a madina in ya ga yara suna wasa sai ya musu assalamu alaikum da haka da sun gan shi sai su rinka assalamu alaikum assalamu alaikum ba irin ni da kai ba tsakaninmu da suran kwashi tsakaninmu da zagi tsakaninmu da su bulala akwai wanda da ya ga yara balle yake ma dama ya ballo bishiya sun gida dan abu kazan aikin mu kenan babu tausayi babu jin kai akwai wanda yaron sa ma bai sai zo wajen sa ba dan sa yana bala'in tsoron sa saboda masifar sa saboda bala'in sa annabi yana da jin kai yana da rahama yana sauƙaƙawa ko ina in ka taba a wajen mu'amalar sa malam wato ba a cewa komai idan ka zo magana sallah hatta in yi zo sallah yana tuna yara yace nakan zo in tada sallah ina so in tsawaita in yi karatu mai tsawo amma in na tuno da mata da 'ya'ya a bayana in na ji kukan yaro yace kun sai in ruku'i saboda me karahiyata ana shukka ala ummihi saboda bana so in tsananta wa al'umma al'awatu um, mahaifiyarsa saboda idan yaro yana kuka zuciyar uwa karta take karta take karta take wannan shine shugaban halitta Allah ya girmama shi da Allah ya zo ba shi zabi yace kana so ka zama annabi mai mulki Allahu akbar lokacin da za a bashi manzanci ka zama annabi ka zama mai sarauta kai annabta kai mulki yace a a ni na fi in zamanto abdan nabiyya bawa kuma annabi yace masallacin ka jibril yace mai masallacin ka mu ruce shi mu gina maka shi zinari da azurfa ya fi na kowa a duniya masallacin ka yace a a a kyale mun shi a matsayin rumfa in ruwan sama ya zo ya jike shi ya jika mai sallah a ciki haka ya tafi ya bashi da zarbar dabino da ƙasa da kansa aka gina wannan masallaci sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi ya zama bawa ya zaɓi ya zama mai ainihin haƙuri da rayuwa yau in ya samu ya gode wa Allah idan bai samu ba gobe ya tsallaka ya koma shine mutum na farko da Allah girma shi da duk duniya ma wanda kasa za ta fara buɗewa ya fita in ba annabi Muhammadu ba alaihi salatu wassalam yace ana awwal man tanshaqqu anhu al ni ne mutum na farko da kasa za ta buɗe in fito wa awwal shafi shine mutum na farko da zai nemi ceto a wajen Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a wuce gona da iri a kansa wajen ya bansa duk wannan matsayi da ubangiji ya bashi yace wasu habbai la tatruni kama aqrat an-nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku rinka yabona kuna ya wuce gona da iri akan yabona kamar yadda nasara ɗan kirista suka yi wa isa ɗan maryam ni dinnan ana abdun ni bawa ne ku ce bawan allah ne kuma manzon allah ne sallallahu alaihi sallama. annabi ya zaɓi ya rayu da wannan aya da allah ke cewa tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقين wancan gidan lahira ne da muka tanade ta inji Allah da mutanen da ba sa neman ɗaukaka ba sa neman girman kai ba sa neman nuna isa ba sa neman a ce su ne suka fi kowa ba su neman fasadi da barna Allah ya ce aƙiba mai kyau ga masu tsoron Allah ne ga masu ainihin wato takawa irin waɗannan maganganu irin waɗannan bayanai gwalagwalai da ta shafi manzon Allah sallallahu wallahi har duniya ta tashi ba za a daina zakulo kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ta sa duk mutum musulmi na ƙwarai yake ƙoƙarin ya kare janabi janibin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi manzon Allah wanda ya so shi da gaskiya kafin ya mutu sai Allah ya bayyana shi wanda kuma yake kasuwanci da son manzon Allah da iktisabi da san manzon Allah da neman tara mutane da daura su akan bata ta dalilin san manzon Allah sai Allah a cikin asirinsa yan uwana musulmi akwai abin da yake ta faruwa yanzu a ƙasar nan bayan wannan tsitse da aka yi dan kare annabi don kare martabar annabi mutane sun kuka sun zubar da hawaye an je wa gwamnati an yi zama da su gwamnatin kano an kira sadar an gaya musu ga wani bala'i da ya tunkaro mu a kano dole sai gwamnati ta sa hannu saboda a murkushe wannan barnar saboda zai iya jawo bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ya jarabe mu Kano ana san annabi a Kano duk duniya ta san ana son manzan Allah to amma abin mamaki a duk Najeriya duk arewa kuma duk Afirka gabaki daya babu kuma garin da aka samu ake samun hari da ake kai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma abin bakin ciki sai ya rinka fitowa daga bakin waɗanda suke cewa suna son Allah to wata dabara kenan aka yi sai aka shiga rigar annabi kuma sai ake cin mutuncin annabi a yaƙi sunnar manzon Allah a yi faɗa da ita kuma a yaƙi masu ƙoƙarin kira akan sunna yanzu ko ƙarya mutum yake yi ce yana son annabi ko yana kira akan sunan manzo Allah sallallahu ya kamata ka tsaya ka saurare shi ka tabbatar da ƙaryarsa kafin kai masa abin da za ka yi masa so amma abubuwa sun faru bayan an yi wannan muƙabala sai ga wani malami ko wani limami daga cikin limaman Abuja limaman Central Mosque na Abuja ya shahara da duk lokacin da malamai na sunna suka yi wani bayani da ya shafi sunna sai ya yi bita da kullai sai ya fito ya yi muka a kawana tarihi ya tabbatar duk lokacin da aka samu waɗanda suka taɓa annaba a nan kano da wajen kano wallahi mutumin nan sai ya fito ya yi wata magana ko a fili ko a ɓoye ko ta waya ko kuma ya zauna a gidansa ya yi bidiyo ko kuma ya zauna a majalisinsa sai ya soki waɗanda suka kare annabin nan sai ya soki waɗanda suka kare sunan nan saboda bala'in iyayya da gaba da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mutumin da ake ta yadawa kwanaki da hotonsa da komai da bidiyon bidiyonsa yana fatan cewa ƙasar Saudiya mutane ne da suke da'awa ko suke kira akan ta'addanci da taimakon da'awar ta'addanci sun caccanja hadisan manzon Allah an wanke hadisai an cire su an yi kaza da sauransu muka yi masa raddi muka mai da masa martani ba a kare ba kwanaki nan wasu yara suka zagi annabi aka kai su police station aka kai su ga hukuma za a dau mataki akan su sai da yayi magana sai da ya bi yana ta buge-bugen waya bai san duk mun sani ba muna da sautin ka wallahi kuma muna sanar da duk abin da kake yi abun baɗin ciki a ce limani a central mosque a abuja ya fito yana yaƙa sunna yana faɗa da sunna gwamnati me kike yi ba za a duba sha'anin wannan mutumin ba masallaci ne wanda yake neutral masallaci na kowa yaya za a yi amfani da wannan kujera ana yaƙar addinin Allah ana yaƙar sunnan manzo Allah sallallahu yana amfani da wannan kujera ta limanci da yake yi yana fitowa yana magana yanzu hatta wannan tudan da aka yi abun mamaki mutumin nan abun mamaki amma ba mamaki Allah shi yake bayyana gaskiya mutumin ne ya fito yana cewa shi wannan al'amari yana ganin ma duk ganda ce ba a yi adalci ba a abubuwa ne waɗanda ba a bi yadda suka kamata ba wannan mutumin ba farid ya yi ba ba ridda ba ya kamata mutane sani ba ridda ya ba kuma ya faɗa a cikin maganganu ta cewa shi fa bai saurari wannan abun ba bai saurari maganganunsa ba a duniya bai taɓa sauraron sa ba ko na minti biyu dan wannan abun ne ma da ya faru ya ji ana hayya haya ya ɗan ji na minti biyu zagin sabbai ne kawai zagin sabbai ba kabira ba ne yana ta karanta abun wai zan mutum fa yana biya mu biya zagin sabbai fa ba farid da bane zai iya zama hadidda in kayi kaza in kayi kaza dan ya nuna mutane zagin sahabban kan a dauka wani tashin hankali ne abun mamaki limani a Abuja limani a Central mu kuma annabi aka zaga to tun da kake baka ji ba to ya za ka yi comment akan abin da baka ji ba ya ce da ya ji maganganun da wannan zindiƙin ya yi ya ce wai a faɗarsa a faɗarsa ba wai wanda ya mutu ta tun da ba za ka saurara ba baka ji ba kuma an ce maka annabi aka ci mutunci annabi aka ci mutunci muna da shi a kasar muna da shi a bidiyo muna da shi a audio to me yasa za ka zo ka ka sauki abun waɗanda suka kai shi gara waɗanda suke masa raddi suna da wata manufa ta su ka daban ba ta musulunci ba suna da wasu akwai siyasa a cikin wannan abin akwai kaza shi yana ganin shakiyanci ne kawai wannan abin wane ne wane ne waye masu yi al-musiba hadhihi yi wa nan bala'i ya Allah to muna kira ga gwamnati kamar yadda idan an yi abu da zai iya tayar da hankali muna gaya muku gaskiya wannan mutumin abin da yake yi fa ba zaman lafiya zai kawo ba wallahi da wani mutum ne ga magari haka can a gefe to da mun san irin raddin da zamu yi masa mai sauki amma yana amfani da babbar kujera ta limanci a central mosque masallacinmu na najeriya gaba daya kuma yana yaƙar sunna tarihi ya nuna duk wanda ya zagi annabi ko shi mutunci annabi in dai an yi magana a sai wallahi sai ya guje da kullai kuma ku lura da shi to muna baka shawara ka je ka saurari abin sai ka fito ka ɗebo makamanka kai ma sai a zo a zauna da amma in baka saurara ba kai mani shiru tun da ka kama kanka ta ce baka saurara ba tun me za ka kwanayi ya za ka wautar da hankalin mutane ya za ka wautar da hankalin duniya ka ce baka saurara ba to me yasa za ka yi magana ka ce wai ganda ce yanzu wannan abin da aka yi propaganda ne duk shi a wayoyin ku shi da ya yi abin an rutsa shi bai ce propaganda ba ne sai kai saboda mai hikidi in sunna in ahalus sunna in da awa sunna kuma alhamdulillah ba malamin sunna kaɗai suke wannan ba a cikin waɗanda aka yi zaman da su akwai wanda ke ɗan ɗari da tijjaniya amma duk mun yi ittifaqi Sheikh karibullah shugaba ne na kadiriya tare muke da shi akan wannan aqida cewa bai yarda da shi ba to dan me yasa wani kuma zai fito da yawa a nan Kano akwai Sheikh shehu shehu an san shi tare muke da shi akan wannan aqida ba sai yarda ga cin mutuncin annabin nan ba da zagin sahabban nan ba to yaya wani zai fito daga Abuja daga masallaci yana amfani da kujerarsa yana wutar da hankalin mutane ba mu ji daɗin wannan abu ba amma muna fatan ka gyara lafazinka kada kada ka barar da kimarka da ka tun wuri ka tsare girmanka ka tsare kimarka amma wallahi duk wanda yake kariya akan cin mutunci annabi wallahi ba za mu kyale ba mu ma babu wata kujera wallahi da za mu naga mata gaba akan wani abu babu ita kuma wani aqidan mu ne kuma wani a kai muke rayuwa ku fito ku taimaki gaskiya to ina son annabi ka ce saboda tsabar tsauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka saurari abun ba kai gwanda ma ka mutu akan ka saurari wannan abu to kuma sun yi kokari dan kare annabin kuma ka zo kana susan su ka ce wai siyasa ake ka ce wai farfaganda ake ka ce wai suna da wata manufa ce tasu kenan a kyale shi kana mai hukunci ka faɗa kowa ya ji duniya ta ji yara suna ta maka comment a facebook wanda bai kai ya kawo bane zo ya maka magana mara daɗi amma ba mamaki duk mutum da yake neman shura, ko yake neman a san shi to sai ya nemo hanyar da kuma zai yi da ma mutum ya yi kokari ya nemi a san shi akan bin annabi akan kare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma muna kyautata maka zato muna fatan ka tuba ka gyara lafazinka amma in baka gyara ba to lalle ka saurara ko ka sa ɗalibin ka ya saurara maka ka banka daga abuja da katsinan duk da ka zauna da ko ina ne ka zo a zauna da kai ko mu je santarar lokacin a je a zauna da kai ka kare abin da abin da fara muna kira ga sadar gamman ta hada mana taro a central bank din Dr. Rabi Umar Lijiya ne yana nan, Malam Kabiru Kwabaron bai yana nan, mu je a haɗu gaba ɗaya a yi taro, ka zo ka kare wannan abin da Abdul ya faɗa. Baka ji ba, bai kamata ka yi magana ba, wala takku ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله